a bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu ala nabiyil karim tafsiri dalalain wanda yau shi ya dace da sha biyar ga watan ko haka ne a shekara ta 2026 miladiya wanda a darasin da ya gabata mun kwana kan aya ta 20 kenan in soki bakara insha Allah ta'ala za tashi aya ta 21 يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم قال المصنف رحمه الله يا أيها الناس يا ku mutane yana nufin Allah ta'ala yana nufin cewa ahala makka ma'ana da yace annasu anan yana nufin mutanen makka kaga am ne lafazi ne yake am annasu mutane amma kuma yana nufin khas mutanen maka ake musu ya ku mutane ai ya ala makka ya ku mutanen maka a ubudu ku kawa ai wahidu ku tsayanta rabbakum ubangijinku allazi khalaqakum wannan da ya halicce ku ai khalaqakum ma'anarsa ansha'akum wanda ya halicce ku wa lam takunu shay'an wanda a da ba ku zamanto wani abu ba a cikin samuwa amma sai ya khalaqakum sa daga cikin ma'anar halaka an sha'a ko ta ƙulu bisu halaka Allahul bashar an sha'a wa bara'a eh, eh, menene wani sanko a cikin sassan hussas kaga stan nan sai fassara halaka da an sha'a domin yi su a cikin sassan hussas to walau ta kunu sha'an ba ku zamanto wani abu ba a cikin samuwa wa wa khalaqa allazina min qablikum kuma sanna ala ta'ala ya halicci wa'annan da min kuma suke kafin ku la'allakun tattaqun ya halicce ku ne domin ku kume ku ji tsoron Allah bi ibadatihi ku ji tsoron Allah wato ta hanyar bautata masa wa domin ku tsara kanku daga mai iqabahu ko ai da alakun tattakuna bi ibadatihi iqabahu domin ku tsara kanku wajen wa ku tsare kanku game da ukubarsa bi ibarata yi da bauta ta mata, an gane mun kaga ne magana musa a takata ta abin ta magana hikima ba hikima a cikin aikin Allah kaga nan Allah ta'ala ce menene la'allakum tattaqun kaga ne hikimar da ya sa a fara to su su ba hikima a cikin aikin Allah kawai shi'a ganin damar Allah ne ne to an gane ta ce la'allakum ta taɓo kaga shine gayar ko manufar ko gayar hadafin to iki ta tattaɓo na bai ibarati iqabahu domin ku tsare kanku daga uba Allah bai ibarati ta hanyar bauta masa wa la'alla da yake la'alla ko fil asli abu ta asalin ma'ana littaraji an sama da wannan sai bane la la'alla domin ta nuna raja'i fata ko Allah kaza an gane wafi kalamihi amma wafi kalami ta'ala amma a zancen Allah ta'ala lista haƙiƙi ana kawo la'alla ne ba lirraja'i ba lista haƙiƙi domin tabbatarwa ba fata ba a tabbat shi a haƙiƙ tabbacin mene samuwar abu la'allakum tattaqun ba ka ce la'alla ko ka samu takawa ba a la'allakum tabbaci من الله أذن سن الله للتحقيق لا للترد فهم قاني الذي خلق لكم آه، الذي جعل أي خلق ونندى جعل أي خلق فكان قد فسر جعل باقة يسن يا مكوبة أي خلق أي خلق معنى جعل عنا خلق يا هل استاموك ya halitta muku lakum al'arba ya halitta muku ƙasa firashen ko a bisa halin ta shimfiɗa a gare ku sai ce halun halun firashen a nan nan wannan firashen da ya zama to mansu ce halun wannan hali ne jumla ce haliyya an gane a gurin nisan sam ko ai firashen ma'anarsa bisaƙan yake bisalan yana fasara firashin firashin shimfida ko ai bisalan ana nufin shida shimfiɗa yuftarashu da ake shimfida ta la ghayatan fi salaba wannan shimfida da aka yi muku ta ƙasa kenan ba ta kai ba ta kure wajen tauri ba awul yunata ko ba ta kure lamba wajen taushi ba fala al istiqrar alaiha hayya zamanto ba zai yi a tabbata a kanta ba ƙasar da muke taka ba sai tsauri ɗan ba ba sai kuma bai bai sai laushi can ba domin da ta yi tsauri can da ba za mu iya rayuwa a ciki ba misali kama a ce an halitta ƙasa ta zama baƙin ƙarfe ɗauɗau ƙarfe sosai kurman eh, ƙarfe a gaba mu iya rayuwa a kai ba rana ta take ya zami ko ƙasar ta zama dalma duka dan adam ba zai yi rayuwa a kansa ko a ce kasar ta zama mai dan taushi ta zama mai ruwa har dan adam ba zai taka ruwa ba har ba zai yi a rayuwa misali da shine ne firashin a matsayin shimfiɗa shimfiɗa za a iya taka a kwanta a yi duk abin da za a yi wanda zai dace da gangan jikinka wannan kasar da aka shimfiɗa an yi domin ta dace da nature jikinka yanayin jikin ka iya rayuwa a kai a fara halittun da Allah ta'ala zai kawo su duniya ba su iya rayuwa ba yau kaga je ma in ya sako yana iya tashi ko ba a yi shi domin domin ta ba an gane wannan ya kacin kudura Allah eh ba zai ba zai iya tashi ba shikenan an gama an gama karatu ba zai tashi ba eh sai dai ta yawo in dai ya sako nan kasar to to zai tashi an gama ko ka ci da shi sama ba zai ba zai fikin ba an gama ko bas wasta ma a bina'an na? eh eh an gama kawai wasta ma a bina'an sama kuma ya halitte ta bina'an abu halin ta zama ai sa'afan bina'an ana kaka ce gini a saƙafan rufi, da shi rufi gina shi ake ko saƙafan ai ana nufin rufi wa an zala minas sama'i ma'an sannan saukar da ma'an ruwa minas sama'i daga sama fa akara da bihi minas samarati ai fa akara da minas samarati bihi ko sai fitar daga min sai ce anwa as-samarat domin min din nan nau'iya ce ana fa akara da bihi minas samarati ai min anwa as-samarat saboda min nau'iya ce huna min anwa'i samara daga cikin nau'ikan 'ya'yan itaciya rizqan lakum domin min kala kala ce akwai min da take bayanin nau'in abu eh akwai min bayaniya eh akwai min kuma eh eh a saudi'ibiyya wai su da lokaci suna kawo ba amma magana ce mai rauni an fahimta a saka da ibiya a ike cewa a na rizikan lakun ko ai arziki gare ku ta akulu na da za ku dinga ci wa ta alifu na bihi da wabakun kuma ku dinga ciyar da da wabakun dabbobinku bihi da shi da kada ka samu ku aiki abincin dabbobi al'alam shi ne alifu na bihi da wa bakon domin ku dinga ciyar da dabbobinku da shi to shi ne ne samara ta riƙa lakum ai ta akuluna huwa alifu na bihi da wa bakon sai saboda haka fala ta ja'alu lillahi dada saboda wannan ni'imar da ya mu da aka lissafa ko cewa a a a a bisa umarni da aka ce obudu da la zikra lakum ko kaga ni'imar halittar ko da ni'imar halittar ku ku da waɗanda suke gabaninku da kuma ni'imar da ya sanya muku ƙasa shimfiɗa a gare ku mai taushi za ku da daɗinta sannan kuma sai ni'imar ɗayan itaciya da kuke ci da fuskan arzikin Allah su aka ce to bisa wannan dalilan na karamci da aka rike fakko ala su da alulillah ya ku sanya wa Allah da ala kishiyoyi wa antum ta'lamun alhalin kuna sani mutumin da yake sanar da alherin da aka masa ai ba za ya butulci ba duk mutumin da ya san halal ai shi kira mai amma a sha karta arziki kuma ka bauta wa nan Allah kaga butulike kana yin butulu shi ne wanda ke bauta wa nan Allah ko da rabin kalma ne ko da rabin halafi ne Allah ta'ala ya ma abin da wani bai ma ba to to shi sa ake cewa fa tas'alu lillahi andadan andadan ai shuraka a fil ibadati kaga ababan tarayya wajen bauta ta tauhidin ruhiyya yana da hatsari kaga nan atta mai zalalai kaga shi ba alu suna bane cikakke amma kai yana isharar zuwa tauhidin uluhiyya ai fil ibadati kaga ba magana wai a samu wai a harita Kuma an san kowa ya da wannan magana ibada ake ababan tarayya fil ibada shuraka a fil ibada wa antum ta'lamun alhalin kuna sani kun san da cewa Allah ta'ala ne ya cancanta ku bautawa ai ta'lamuna annahu al kun san cewa Allah ta'ala shine yayi halittar da take hukunta me a wauta masa duka cancanta ko wala wala takhluquna eh wala yakhluqun shine mai halitta wala yakhluqun amma su ababan bauta al'anda din la yakhluqun ba sa halitta ولا يكون ilahan illa من يخلق babu wanda ya cancanta ya zama abin bauta illa man ya kuluku sai wanda yake halitta inda akwai wanda ya cancanta abota masa wanda yake halitta ne sai cancanta abota masa ko mana bayan da ya halitta su bauta ta masa na'am wa antum wa in kuntum fi raibin inda ku kasance fi raibin cikin ai fi shakkin sun shakku ma nazzalna ala abdina game da abinda muka saukar eh ala abdina ga bawon mu wato nan da Allah Ta da kitab in hukunci fi raibi ta ala kuma asalin sura ne yake la raibi fi babu kokonto an gane da yake bayan ya kawo magana kokonto sai yake magana game da shiriya ga masu takawa haka mutakun za ga an ce mu'minun to ina kamar haka ya faɗa ma a nan an fahimta hujjar lil mutaqin matsayiwa akan umarni da hani kaga shi da mu'minun din to dan haka da ya kawo su ko kusane eh, uku muminai da munafikai da kafirai sai ta ala sai ya hada duk dan adam ma ya kunshi waɗannan guda uku sai yi wa'azi ya ayyana su budu kuma alladhi khalaqakum alladhi min qablu alafa tattaqun bayan ya gama wannan wa'azin na haƙƙin bauta sai kuma ya koma asalin magana da yi to in kuntum tuzraidin in kasance cikin wani kokonto sun ma na zanna game da abin da muka kafa ga wannan bawan namu kokonto game da me kokonto game da gaskiyar shiriyar shiriyar in dai kana kokonto game da wannan abin ba shiriya bane ba zai kai ka cikin mun ba kamar kwatance kana shakku kana shakku game da kwakwatantan da aka yi ma da za ka yi sai ka nemi wajen bayanin ko su abin da suke suna kwakwanto game da gaskiya ƙwarar sai suke neman wani bayanin daban ba alƙur'ani ba suna shakku su kana sai yake da in kuna cikin shakku min ma da zana game da abin da muka saukar cewa ba direction din ba daidai bane direction din to fa a tubu sura to ku je ku nemo wata sura irin wannan da zai nuna wannan abin ƙarya ne in ba kawo ba yana wannan gaskiya ne ne ba kawo ba yana wannan kwatancen gaskiya ne cewa ga da duniya take ga yadda kaza ga daidai ba ga ba daidai ba in dai baka samu makamancin wannan ba yana nuna abin wannan kafirci kai kana sani ina abin da ake nufi to don haka wa in kuntum fi raibin ai fi shakin ko mimma nazzalna ala abdin game da abin da muka saukar ga bawon mu shine muhammadin ko min alqur'ani annahu min indillah cewa daga Allah yake kana da shakku akan haka fa asubi suratul nufl ku zo daga da wata sura min misli kaga daga cikin nau'in eh min misli daga cikin nau'in alqur'ani irin irin ko na alqur'ani ai almunazzal wanda kaga min innan kaga bayaniya ce sai wa min albayan daga cikin abin da yake Eh, ku zo da sura da suke alaƙa da bayani da suke bayani ma'ana an fahimta ai hiya misluhu fil balaga misali qur'ani take wajen balagar bayani an fahimta wa husnul da kyawun tsari wani ikhbar da kyawun ba da labari wasuwar da kyawun tsara surori qit'atan laha eh wato yanki daga gare ta an fahimta awalin wa asirin farkon sura da ƙarshe su zo da irin wannan aƙalla ha salasa aya mafi ƙarancin sura ƙar'ani aya uku ko su zo da kamar aya uku kawai a zo da aya uku fa ka san kasa da ƙar'ani an gama kawai eh? ba shi suka ringa ta alfilu wani fili ba amma azraka man ju musalama الكتاب ألم ترى آه، ألم ترى أن الله خلق النساء لنا أزواجا يولد فيهن إيلادا ويخرج منهن, منهن إخراجا <laughs> فبقى الله تعالى يا أهل التامنة ما تاوى يا أهل الكيس آه، خلق النساء لنا أزواجا أما ما تاوى يولد فيهن إيلادا ويخرج منهن إخراجا دقيق ونمبر kaga rashin miji kaga da miji waje zo babu wata hikima ko wani abu zai da hankalin ka babu babu Allah ta'ala bai tsara hankulan nan suke kira alqur'ani duk wani qur'anin qur'anin na ma'aika ma wata waya ce a ce an yi ta da mai geji kaza to duk kana neman wani abu da wani abu da ba tsara oyoyin za su ba ko sun kai dubu ba za su ba ko so da gejin ɗinsu daban sai dai sama da su to haka Allah ta'ala da ɗan adam ya yi shi ne kan jeji kaza ba zai wuce kaza ba to numarin din dan adam baya wuce kaza in ya kai hamsin ma'ana ba zai wuce saba'in ba misali in ya yayi wuta ba zai wuce saba'in ba haka Allah ya kwalo dan adam dai a ba wanda yi ai iya yadda aka yi aka yi ram din waye kenan ko kaza ba za ka ɗauki height abin da yake haka Allah ya abunta eh haka duk abin da za a yi sai da a tsaya nan inda Allah ta'ala ya shata inda nan ba wanda ya sai tsallaka so hmm? ah subhanallah na'am wani shuhada aku sai ku zo sai ku kirawo shuhada aku masu shaida ku ai ku, ana nufin allolinsu wanda suke ya cewa kamar ubangiji suka ba kaga so ba masu mulki shaida game da abin da ya su to ki kirawo wannan aliha ta kuma lati ta abudunaha wanda kuke ta musu min layi ba Allah ba ai gairahu ai wani Allah lutu inakum kun domin su taimake ku akai in sariki na in har da gaske ne da gaske kuke abu da awu ku da allolin ku duku zo ku yi wannan ku kawo aya uku a gani an fahimta in sariki na in ku har gaskiya ne da gaske kuke fi annan muhammadin cewa manzon salama kala hu shi ya kirkira alqur'ani mai inda musu yi da karan kansa fa fa'alu zalika sai ku aikata haka fa innakum arabiyyun domin ku larabawa ne fusaha'u masu fasaha mislahu misalin manzon salama walamma arzu an zalika yayin da suka gaza yin haka ƙala ta'ala sai Allah ta'ala yake ce musu fa illam tafa'alu in dai fa ba ku aikata haka ba ma zukira fa illam tafa'alu ma zukira in dai ba ku aikata abinda da aka ambata ba na su zo da aya uku li azzikum saboda gazawarku, ku walan tafa'alu ta ba za ku iya ba a nan gaba ai walan tafa'alu dalika abadan ba ku iya yin haka ba har abada li zuhuri ijazihi saboda bayyanar idazin alqur'ani ta mu'jiza ne ko i'tirazun wannan jumla ta i'tirabiyya mana da yace fa in lam tafa'alu to walan tafa'alu jumla ta i'tirabiyya jumla ta da me ake ta masa turanci jumla ta i'tirabiyya ko sai ta bujiro a cikin zance ake ce mata ne wannan kalmar ta jira masa ta ba ya kace ba su ba jumla ta i'tirabiyya kada kake kada kake magana cewa na je makaranta na tafi makaranta sai na tuntube a hanya da na ƙara sa makarantar kaga sai ka tafi makaranta kaga sai ka je makaranta ne a turan sai ka kuma sai take ba labarin abin da ya faru anya sai ka shigo da magana kai ka shigo da wata magana eh ne ya tarabiyya to shi sa nan abin da zama itirabiyya ce a nan da Allah ta'ala yake cewa ba in lam fa’alu a kawo sharadi in ba ku yi ba to amsar jawabin sharadin fattaqun naran lati qudha idan ba ku yi ba to ku ji tsoron wuta ta ce kudu hannu sa wajen amma sai a kawo jumla in ita rawiya ta ta bujiro cewa wadanda in ba ku yi ba to ba ba za ku yi ba to ku ji tsoron kaga ta a asalin amsar da sharɗin da aka faɗa eh istinafi wa kalmar turanci a a su a larabci kalma ɗaya suke ba shi ne aitarab an fahimta jumla aitarabiyya an fahimta so Eh, sai ki ta fattaku wato ku kiyayi bil imani ta hanyar jin imani billahi da Allah a wa annahu laysa min kalamil bashar cewa alqur'ani ba dan adam ne ba ko anara ku kiyaye kanku game da wuta allati wa quduha nas wannan wuta da ta zamanto makamashinta annasu mutane ne annasu anan ai alkufar ana nufin kafirai kaga nan aka ce mutane ana fa dukkanin mutane in za su shiga an ce annas ka wanda hadisin da ake tattare wata kasu mana faɗa musu an ƙatil annas an wata da faɗi mutane sai a ce musulunci ya ta addanci. Wa an ce a kashe ɗan adam da dukkanin kaga annas aka ce amma ba a nufin dukkanin mutane to to nan ma fata kunnara ma alati wa qudu hannas eh rasuwar hijara makamashin ta mutane ai ana nufin fa kaga an sai ke ana bin a mutanen wanda ya cewa Allah wal hijara da duwar wasu makamashin wannan wuta jahannama an tsara ta ko me ka sa mata mai bare da makamashi gare ta ba ba ta yi ba sai dai mutane da wurin wasu su ne Allah ta tsara ta wannan ne in ka sa mata za ta Mai za ta da balbala ta yi ta yi ruwa abin da ka sa mata ba zai ba ko fice ko fashe ka sa mata wa ne fetur maza ka ce bari in killa fetur ka ƙara babbaka aikin banza ta mutum inda da ka sa shi Allah ala ya tsara ana sa wasu da za ta sa mai balbala ko dutse haka Allah ala ya tsara domin shi kansa dutse a masifa ce in ya ji wuta ba in kana dutse a wuta mai zai zama shi yana Eh, mene yana karɓar wuta ne ya tara? ko ɗan adam kan ɗan adam bai kiyaye Allah ba da mutum alƙalban da ke kansa ba zai iya ba ha yan eh, yi zafi ya wannan ba mana shi dutse almuhim shi karɓar wuta yake dutse ba jan wuta yake tara a jikinsa an gane sai zamanto masifa zai zama sifa Allah ya kiyaye ita uddatu lil ko na na'am ah. na'am wani hijara ko da duwar wasu aka asnamihim kamar ah, gumakansu da suka kera da duwar wasu min hako adaka duwar wasu ya'ani annaha mufridatul harara yana nufin wannan duwatsun masu zarcewa da cikin eh, zafi mana zafinsu hai hai ko zafi ne mufir isul harara a tattaɓi bi ma zukira wuta tana huruwa ne da abin da aka ambata la kanarin duniya ba irin wutar duniya wace tattaɓi wata suke huruwa bil haɗabi da kirare sautar lahira ta wata kasa masa kirare masifatar ba irin wannan ba sake da kato ya wutar nan bari dan iza ta ko bari dan nemo karare da zuba a kuma irin wannan da mutum la ilaha illallah ke hmm. ike cewa wasu al'addat ai huyyat an shirya ta shine huyyat ko an tsara ta an shirya ta da likafin ne domin kafirai yanayinsa da me an masa tsare-tsare a kasan za a ce nan ga gidan baki ne ko gidan manyan baki ne kuma ƙanana sai ga irin yadda za a shirya gidan ai daban irin yadda za a shirya gurin ya kubai to iddat ai huyya an tsara ta da irin shimfudu da waye irin na yan wuta ɗin yadda za ta dace da yan wuta ɗin idan sai gure ka san damun gurin yan wuta ne kawai gure ne ma'ana an ajje ƙwarya a gurgunta kana za a ce alajara ne za a ce wani an kai shi mai gaskiya an kai shi kurkuku ko mana gaskiya an kai shi gidan gwamnati ya ra'ayi ba ajiye kwarya a gurbin ta to alayara a'a gidan wutan nan dai kurin kafaran ne kuma kafaran za a sa iddat lil kafiri an tare da rizga kafirai aka ce ba gumi mai ba mu ne aka tare da wannan gidan karamcin Allah ne da kuma adalcin sa idan wutar jahannama kafirai ne fa kuma iddat lil kafiri ba mu ne kamar yana su fa'i da suke faɗi cewa su wai ba ruwan su ko alayar Allah ta Allah ta sa auta su ba su da matsala haka suke gaya Allah su ko wuce sa su ba su da matsala wallahi al'azim su ko wuta ba za su ba su da matsala su sa wani ma sai ce musu wani ma sai ce shi wai a wutar jahannama ma in yi mata tsawa sai ta zama toka koyi mata koyi mata kaki ya tofa sai sai sai ta mutu Allah ya kiyaye na na'am min kafirin eh, ake yu'azzabuna biha da ake musu azaba biha da wutar jumlatan jumlatun musta'anafa wannan jumla ce musta'anafa Au halin lazima ko ko jumla ce haliyya lazima na da kace iddatul likafirin shi ne magana ta jumla ce musta'anafa jumla ce sabuwa eh oh, iddat fata'na da sai kudu hannasu wani hijara ku kiyayi wutar da aka eh, wanda makamashinta mutane da kafirai an gama magana magana ta cika ta kace oh, iddatul likafirin wato jumla ce sabuwa da wajen irabi za ka iya cewa jumla ce musta'anafa kai mata mu'amala mu'amala da kasar da kana al'akari da abin da ya gabata ba an gane uku zai zama to jumla ce haliya eh kaga tana da alaka da abin da gaba da ke alati wa qudu annasu wal hijara u'iddat lil kafirin zai zama to jumla ce haliya ai hala kauniha eh mu'adda lil kafirin bisa halin kasancewarta an tanadar wa kafirai ina abin da ya kaddara sai Allah ta'ala ka ba da labari ga waɗannan da allazina amanu waɗanda suka yi imani ai saddaqu billahi sai gazgata Allah ta'ala wa amilus salihat suka yi aiki na gari min al-furudi wan nawafil ayyuka na gari da sun shafi nau'in farillai da nafilfulu anna ai bi anna ko a lahum jannat cewa suna da aljannatai me aljannatai hada'iqa jannat da aka ce ma'anar jannat hada'iqa a wato gonakai ko lambu ko lambuka za su shajarin ma'abota bushiyoyi, wa masakin da matsugunai da ka jam'i na shajara ko shi shajara za ka jam'i da sai daga cire tawon ɗin nan suka ce shajar shajaratun bishiya ɗaya shajarun bishiyu ko eh الأشجار كما جمع جمع جمع نقلة أشجار shi shajar ya fi yawa ya fannu yawa ma sama da an eh domin shi jami'a ƙilla akwai abu da yawa ma bai akwai abu sama da ɗaya sama da biyu wala abu uku ne ko hudu amma shajar da yawa ba a san adadi ba kasa akwai jam'i ƙilla jam'i da yake nan ƙarancin abu akwai shi sama da biyu amma bai da yawa an fahimta akwai jam'ul jam'i ma jam'in da yawa kuma akwai jam'in sa jam'ul jam'ul jam eh a ba kowane suna ne yake daukan jam'ul jam'i ba kamar nan da aka ce shajar kawai da yawa an gane shajar ba da yake da ashjar ba eh yau yau da za a ce ah, shi jam'u kafara da aka tara wannan shi kuma jam'u illa ashja af'al akwai siyaga na na za mu zo a cikin alfiya bayan mun gama mulha za mu yadda ake siyag din jam'u illa da jam'u kasra za mu zo kansu insha Allah ta'ala yake cewa ina ne na'am na'am yake cewa wato a tajiri min tahtiha ai ta hata ashjariha wa usuriha wanda Allah ta'ala ke nufi da yake ta tazari min tahtiha da suke gudana min tahta ta karkashin su ko ta karkashin wannan ai ta hata ashjariha ba ta ha karkashin azzamatan ba a nufin karkashin menene ashjariha domin lokacin da aka ce jannat jannat ba a raba su da bushiyu. Tunaka aka ce karkashin azatan ana ban karkashin bushiyun da suke ciki. domin lazimin kalmar janna ne a samu bishiya an bai ci karatu karatu ne mai zirgi nan lazimin hadika ko janna ne a samu me asalin ma sunan janna ɗin ita janna a janna ba ya zama aljanna ba in ba bishiya domin me yasa aka kira lambu da janna saboda in ka shiga za ka kuya ka shiga bushin za su koye ka an bayyanta? shi ne a yi aljanna shi ne gurin da yake dausayin da yake da bushi an fahimta janna me yasa aka samu ake ta jinna kuma aljinnatu kuma aljanu so suna kura eh aljanin ɗan tayi yana ɓuya eh aljunna kaga ba aljanna ba aljunna ba aljunna shine garkuwa ta yaki aljunna za ka sa yau za ka ɓoye gaba da tsara ka ɓoye ta haka an fahimta shine junna sai kuma mai majnun da zama mai kwakwalwa kawai hankali yana ɓuya sai kuma mai aljinan jami'i na aljanna duk kalmar suka ce suka ce inda ka ga a larabci duk duniya larabci ka ga an samu jinin da nunin yana nuna kuya ne ko akwai ma'anar kuya kawai to shi nan aljanna saboda balaga alqur'ani zaka ce tajri min tahtiha al-anhar jannatin tajri min tahtiha ba wai aljanna bace a ƙarƙashin ƙasa ka ga wai ruwa na wucewa a dole akwai bishiyun da ƙarƙashin su ruwa yana keta har bishiyoyin dole haka ba nan, an gane? ke shi ake ta ai ta hata a shi jare hawa kusuriya ƙarƙashin bishiyun da katangun na ruwan yake takulatin yake zazzagaya al'anhar mai ma mana al'anhar ɗin al'anhar mana al'anhar ailmiya ana nufin ruwan ba ƙoramin ba ruwan cikin ƙoramin shi ne eh, maza al'anhar ɗin wannan haru asalin ma'anan annahar kuma jam'insa al'anhar shine al-mawdu'ul ladhi yajri fihi al-ma gurin da ruwa yake gudana a wajen shine annahar din ramin da ruwa yake fitowa daga gare shi ne shine annahar yajri fihi al-ma li'annal miya haru domin ruwan haru yana zafara gudu ta ga gefe ya rufta ko ruwan yana fugowa shi ne haru yana kese yana rubuta shi ta ga gudu ya kete ya fada ruwa yana fitowa shi ne haru da ka samu annaharu ɗin rubtawar to sai aka kira abin da yake fitowa daga rubtawar shine ruwan to ne. asali asali kaga akwai majazi a na annal ma a yanharuhu ayya firuhu yana tona ko na rubta shi abu wa isnadul jari ilaihi majaz an ka gani wa a wa ramun cewa shi yake gudana ba ruwan ba kai tsaye akwai majazi ana nufin ruwan da yake fitowa daga wani ramin shi yake gudana ba shi ramun ba domin shi ramu aka ce min ta hata al'anhar al'anharu tadiri ramukan suna gudana ai ba ramukan ba ne a abin da ke zuwa da karamukan na ruwa shi ke gudana nun ma'anar na hau ramu ko ruftawar in ma ruftawar ko shi karan kansa ramu shi ne an naharu na ba ta an fahimta kita Ah, wato ma rizqu duk lokacin da aka azurta su min ha ko ay qut'imu min tilka aljannat aka ciyar da su daga wannan aljannatan min ne daga nau'in ƴaƴan itaciya rizqan wani arziki aka ciyar su wani arziki qalu suka suna cewa hada ladhi wannan ne da ai musulma muzukuna min qabl misalin abin da aka azurta mu ne min qabl ai ai qablahu fil jannati ai dazu irin wannan aka kawo mana kaga a ah, abincin irin na dazu ne amma sai dandanan ya fi na dazu daban nau'in an nau'an da ɗanɗanan ba irin na awa ɗaya ba ne a wannan kamar mangoro ai na irin na dazu ne, bari mu shafa su ji Dandanan ya fi masa na dazu ko zo zuwa suka ce a'a zukuna min qabl ai min ai fi duniya sai su tsanna sai su a a ah, shi ba irin na duniya ba ne sai ban bajo ne wannan wannan ne baiwa da ni'ima ba irin na duniya ba fasara ne guda biyu na malam in fahimta eh, eh, yawa rizqan qalu hada alladhi rizqana min qabl ko ay qabl eh, fil janna ah, ake talita su duhi ha. saboda ya. ‘ya'yan itaciyar tasa mangwaron ɗazu ya yi kama da na ko bi ƙarinatin wa'utu bihi ko ai ji'u bihi an zo musu da su ko ji'u bin riziki mutashabihan aka akwai musu da abin azurta su ɗin mutashabihan mai ne da duniya da juna abahu ba aban sashin sai yana kama da sashi launin ta launi wa yaqtalifu da'aman amma isa ba a ɗanɗano. wala hum fiha azwajun mutahhara suna da kuma mataye ababen tsarkakawa min al-huri da cikin hurul ain wa ghayriha da wasu na matan duniya ke mutahharatan ko ababen tsarkakewa min al-haibi daga haida wa kullu qadan da kuma dukkanin kazanta wa hum fiha khalidun kuma suna masu aimaki suna suna masu dawwama wa abadan har abada la ya funauna wa la ya furzuna ba sa fana'i shi ne karatunmu. kaga alaka karatu ko ba sa fana'i la fil harakat la wala fil zat ba a fana'i a zati ba ko fana'i a amin a harakat a harakat kaga kenan a sifa ba wani fana'in da zai same shi wannan shine abin da alqur'ani ya tabbatar kullum fiya azwajun mutahhara wa hum fiya khaliduna khalidun ya kai ta. ina wannan za su kai ta khaliduna haka Allah ta'ala sai ce a ah, ai ana rufin kaza kaza kaza an fahimta a wato lokaci ya sun mana ko wato da mu tsaya a nan sai mu tashi wana zala raddan ko sai mu tashi mu insha Allah ta'ala ayata 55 Allah ta'ala ya samu dace